وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا kuma mun aiko ka a matsayin mai kira zuwa ga kaɗai ta Allah da yi masa ɗa'a kuma mun aiko ka ka zama fitila mai haske wadda duk mai neman shari'a yake haskaka da ita